Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, Salwa Graba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Makon jiya Bakon namu Alhaji Ilyasu Ibrahim na ma'aikatar kamfanin gwamnatin tarayya da ke yi wa asusun bankuna inshora ya yi mana bayani a kan matsalar da ƙasar ke fuskanta wajen kwato kudadenta da aka sace aka kai su ƙasashen waje. Matsalar da ta ta'allaka ne akan kare tattalin arzikin ƙasashen da ke rike da kudaden. Yau za mu ci gaba da firar a kan wani fanni da ya shafi kasuwanci da tattalin arzikin Najeriya. kusan komai da ƙasar ke amfani da shi sai an shigo da shi daga ƙasashen waje, sai kaya kuma daga ƙasashen waje sai da kuɗin ƙasashen wajen irin su dalar Amurka. An wayi gari, an ga cewa ƙasar tana amfani da farashin dala daban-daban lamarin da ya sa wasu suke wa ƙasar zagon ƙasa suna azurtar da kansu ba tare da yin komi ba. Saboda haka, na yi wa Alhaji Ilyasu Ibrahim wannan tambayar. ya kake ganin irin wannan a ce farashi farashi har guda uku ko hudu a yanayin ci gaban tattalin arziki to kama yadda ake faɗa shi ne kuma yadda ra'ayin masu masanan tattalin arziki da yawa ya raja'a mm. akwai matsala ba daidai ba ne a ce ana da barashi a ƙasa daban-daban yauwa to to a nawa ra'ayi eh. eh, wannan ra'ayi na ne a maganan gaskiya wannan farashi daban-daban daban shine da kawo matsaloli da yawa a harkar kudaden kasar waje ya domin wasu sai su ɗau irin farashin na gwamnati su je su je su sami da za su Yawwa. sai kuma su kai biro da change da kaga suna zaune gida ko sun ci riba yawwa abin da muke kira round tripping round tripping ke yawwa sai ka samu da sauki a farashin gwamnati kuma maimakon ka aiwatar da abin da dalili because ba a bada uh, kudin kasar waje haka nan kawai sai da dalili sai an ce za ka shigo da kaya ko za ka shigo da kaya ko za ka yi maganan asibiti ko za ka yi maganan kuɗin makaranta duk akwai dalilai ko, ko zuwa taro ko zuwa taro yake da muhimmanci yawa da muhimmanci duk an fitar da su a ka'ida so saboda haka in za a baka a wannan ka'idan kaga za a baka a yanda gwamnati ta ce a baka saboda dalilan da gwamnati ta yadda a sai da dala kenan mm. to amma maimakon ai amfani da shi a wannan sai wasu su zaga ta bayan fage su zo su siyar ma da masu zaune a gefe su kuma su yi ƙarin da za su yi ƙari so shine ya dinga kawo mana wannan harfafan ɗaya kenan na biyu kuma kamar yadda kai bayanin ka babu dalan nan yawanci muna samun shi ne saboda man da muke fitarwa akwai kudaden da suke shigo ma mm. daga cikin wayannan kudaden shine ake biyan kayan da aka siyo aka importin aka shigo da su da sauransu da abubuwa mm. to Dan wani lokaci da muka samu matsaloli na ɗaya daga haƙan man mhm. mun samu babban matsala aka zo haƙan man da muka ce za mu haƙa mu siyar ba mai na biyu saboda yan tsageren Niger saboda eh saboda matsalolin da aka samu daga shi shiyar eh, yawa su daga can yankin da ake samun manna eh. na biyu shi eh, wannan kenan na biyu kuma ita kanta kudin shi kanshi kudin mai din a kasuwan duniya mm. ya zo ya warwasan ya faɗi yadda ya faɗi din nan ya zama na cewa shi ma babban matsala kudin shiga shi ma ya ragu so kaga duka biyu nan ba ma haƙo yadda ya kamata mu haƙo man yadda eh, ƙungiyar eh, opec ta yadda mu haƙo eh. siyar nan kuma gashi kudin farashin ya faɗi warwas a kasuwar duniya so kaga kudaden da suka shigo ma ƙasa sai ya zama ya yi karanci saboda haka ba ma iya biyan bukatun ƙasan so dole sai ya zama na cewa babu yawa supply din babu eh. so kuma demand masu neman masu bukata mm. sun yi yawa so kaga ko a economics dama duk inda demand and supply demand and supply suka zo aka samu ba equilibrium akwai matsala saboda kudaden ah, shi su masu nema sun fi abin da za a iya kawo da dole samu matsala yawa so kaga so dole shine aka samu wannan but alhamdulillahi yanzu abubuwa sun fara kyau a nigeria. Eh, farashi na ta komawa ƙasa kuma muna ganin kyakkyawan yanayi don a yanzu a maganan da ake bana Najeriya na kwana biyu amma na gani yadda nake gani abin yana ta faduwa yana saukowa ƙasa har ana cewa ma wani lokaci ko baka je banki baka je eh, biro da za zaka iya samun farashi ma da yana nema ya je ƙasa da na banki kama ko mako wannan makon da ya gabata eh. an da dala 375 Eh, to dama ai ko da gwamnati ta fara mm. abin da ta ce kenan a siyar ma bankuna abin mm. da aka ce bankuna su siyar kenan eh. ɗari uku da saba'in da biyar masu bta basic travel allowance mm. bta da sauran abubuwa a wannan farashin suka ce to idan ka gwada da abin da da ake siyarwa 400 a wani abu Mm, ya biyar yawwa mm. to a wasu kasuwannin ya kai ma ɗari biyar in ka duba yanzu daga eh, da saba'in biyar akwai alamun cewa an fara samun sassauci kuma menene babban da yasa aka samu sassaucin nan ba wani abun nan bane ta yi yawa yanzu ana ta kawo ta dama saboda babu sai yasa mutane kaɗan wanda suke da ita suka dinga amfani da wannan dama suna ƙara mata kuɗi. Hmm. To, in ka duba wani zubin na kan tunanin cewa shi babban bankin Najeriya eh. da gwamnati eh. kamar akwai saɓanin ra'ayi tsakaninsu. To, ni a nawa gani ba zan ce saɓanin ra'ayi ba, saboda yadda gwamnati take aiki akwai wasu abubuwan da suna ɓoye. menene suna ɓoye shine ba duka wanda baya ciki ba zai fahimci abin da ya faru to sai ka dinga ganin kaman saɓanin ra'ayi ne amma ni a nawa ganin ba saɓanin ra'ayi ba ne ana so a daidaita al'amura musamman akan a farashin dala eh. kamar akwai ba na ganin wani zubin suna daidaita juna tsakaninsu da gwamnati da ita bankin tarayya ta ce wannan gwamnati ta ce wannan ai wato wannan ko da ya faru na dan wani lokaci ina ganin su da baka ne amma dai daga baya ina ganin cewa an zo an daidaita al'amari babu wani sabani saboda abin da ni nake gani shine maganan farashin dala abu ne mai matukar wahala a irin ƙasa kamar Najeriya so saboda haka sai an sai an tattauna da dama kafin a zo a tabbatar da abin da ake yadda ake cewa a bai dala ta yi eh, determining din eh, kanta matsayi da sauransu eh. ban sani ba ko a kasashen duniya da suka ci gaba ba a barin kudin ƙasa hakanan kawai da wani international money a ce ya yi determining kanshi akwai wasu abubuwa da ake a bayan fage ina ganin da gwamnati da babban bankin Najeriya mm. kansu da a wannan al'amari. Mm. To mutane ne ba su fahimta. Ina ne ya ta babban banki take samun kuɗin da ke zuba kasuwar farashi faduwar dala yanzu nan. Shi ne ai da dainawa ta yi. Ai bayanin da ne maka abin da ya sa ba ta da shi. Ni na jin ko kamar da gangan da yi. A'a ba da gangar ba abin da ya sa ya zama ba da gangar ba ai na mm. maka bayani daga baya babu ne. ai na bada maka dalilai biyu kwarara wanda yake sa supply ya ragu saboda idan ka duba cewa ba a haƙo man nan yadda ya kamata sannan kuɗin mai ya zama ya yi ƙasa a kasuwar duniya kuma su ne ainihin mahimman source ɗin da muke samu ita wannan dala to kuma akwai abin da ake cewa ah, balance of payment wato tsakanin ƙasa da ƙasa yawa ba za ka iya kashe abin da ya wuce wani abin da baka da shi ba akwai wani mataki so saboda haka a wannan lokacin hmm. ah, babban banki ba ta da ƙarfin fito da wannan kuɗi don babu because in ka duba cewa foreign reserve din namu hmm. ya faɗi warwas ya kai ga wani level din da ba mu da yadda za mu iya dinga fito da wannan kuɗin su yasa har aka koma aka fito da wasu abubuwa da aka ce ba dole ba ne ba za a sake ba su kuɗi ba don a shigo da su mm-hmm. saboda duk ana so a nemi yadda za a yi a samu rangwame a tara wannan dala ɗin a yi muhimman abubuwa da ya kamata wato duk dalar za ta fita daga ƙasa yanzu eh. sai idan kuma za ta jawo wasu dalolin su shigo muhimman abubuwa abin da ake so shi yasa mm. wurin items arba'in da wani abu aka sa su on the list aka ce in dai wa'annan ne sai dai ka je ka nemi naka uh, foreign exchange din a wani wuri amma dai gwamnati ba ta da kuɗin da za ta baka ka siyo wa'annan abubuwan saboda an duba mm. ba mahimmancinsu a wannan hali da muka samu kanmu za a iya ɗan jinkirtawa har a ga yadda uh, tattalin arzikin ƙasa to idan ka duba Eh, to mu dai babban matsalan wanda kowa ya sani hmm. kuma zan faɗe shi so uku shine corruption corruption corruption shine wannan babban mu kaga kaman a america yanzu almundahana ko eh, cin hanci almundahana da cin hanci eh, wasu ma kan ce sata ne gaba daya ba ma su tsaya su eh, sata rana tsaka yawa da rana tsaka kawai ai sata saboda wasu abubuwa da muka ga sun faru a ƙasa ai wannan eh, sata ne da rana tsaka to alhaji ilyasu na gode jama'a nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin bakon namu alhaji ilyasu ibrahim da solomon abu tare da Chubahiro Diodine da suka shirya mana sauti ne Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka. ka sha wuya ka sami kuɗin ka tuje.